Allah ya wa ahli sunna wannan baiwar ahli sunna in ka shiga cikin littattafansu kai jahilci ko kai fassarar gatari da san zuciya ba sa cewa ba su ji ba suna ji kuma ba sa nuna ba su ji abin da ka faɗi ba suna nuna suna ji saɓanin 'yan ɗariƙa in suka ji bugu sai su uwa ba su ji ba in suka ji duka sai su uwa ba su san an yi ba in kaga sun yi magana to sun samu wani gaba ne cikin maganan mai shi za a labe za a samu na cewa amma in babu na cewa sai su yi tsit to mu muna jin ku gaskiya kuma duk mai hankali ya san kuma kuna jin mu kakan ji 'yan ku suna cewa ai ibn taimiyya ya ce yana leƙa lauhul mahfuz ai lokacin da aka yi yaƙin tatar ibn al ya faɗi ya rantse da yawa sama da so saba'in wato an faɗi ne don a nuna ma rantsuwar tana da yawa yana sai an yi nasara ɗalibansa suna cewa ya ce insha Allah da dai suka matsa masa ya ce insha Allah ta haƙiƙan la ta'aliƙan ‘yan bida'a suka yi ta yaɗawa ya ce yana leƙa lauhul mafuz to wannan zaman nawa insha Allahu zai kunshi abubuwa kamar haka abu na farko shine za mu haska mu nuna mawqifin ibn taymiya game da wanda suke leƙa lahul suka ce suna leƙawa suna bankaɗe bankaɗe ko su san sunayen muridai a ciki daga bakinsa zai faɗi matsayarsa game da wannan leƙawar sannan abu na biyu mu koma kuma cikin littattafan shehunanku mu nuna muku waɗanda suka ce suna leƙawa habban kaɗe ban kaɗe suke wa Allah suna ban kaɗawa su duba can su duba nan kai hatta umridi ya zo musu kafin su karfe shi sai sun leƙa lauhul mahfuz sun ga sunansa yana cikin ɗalibansu a can a wajen Allah a lauhul mahfuz ko baya ciki in baya ciki sai su yi karɓarsa za mu nuna muku wajen sannan kuma mu koma mu ji ibnu taimiyya wannan rantsuwan nan da ya yi ya faɗi da bakinsa da me ya dogara ko yadda kuke da awa ne cewa lauhul mafuz ya leƙo ya ce allah ya rubuta ya ce sai an yi nasara sai an yi nasara sannan kuma waɗansu jahilai sukan ce ai a'a ai bai samu wannan nasarar ba ko musulman da yawa alkawari ba su samu wannan nasarar ba shi ma zai yi bayani da bakinsa abu ne na karatu ba cin mutuncin kowa ba zagin kowa dalilai ne in ka faɗi kafirci dole mu ce kafirci ka faɗi ko da kai ɗin ba mu ce kai kafiri ba ne amma dole ne mu ce kafirci ka faɗi in kai shirka dole mu ce shirka ka yi musamman ma in ka ɗora mutane ne ka halakar da su ka kautar da su daga hanyar Allah amma magana ce ta karatu jahili kakka matso ba maganar ka ake ba mu koma mu ji shekul islam ibn taimiyya menene matsayinsa dangane da waɗanda suke leƙa lauhul mahfuz menene matsayin shekul islam ibn taymiya game da su wannan littafin da kuka gani gashi littafin shekul islam ibn taymiya ne wanda ya ambace shi da suna arraddu raddu alal mantiqiyin ar-raddu alal mantiqiyin gashi mu ga matsayar ibn taymiya game da masu leƙa lauhul mahfuz gashi an raddu alal al in muka duba cikin shafi na ɗari da da saba'in biyar. Shekul Islam Ibn taimiyya yake cewa daga nan Ya ya ce yace wali hadha ya بعض ya الذين يتكلمون باللوح Mahfuzi ala طريقة ha'ula'i kaga ya ce saboda wannan ne wa'yansu shashi na shegunai da suke magana dangane da lauhul mahfuz a kan hanyar nan suke cewa to da ya zo ya ci gaba da bayani daga nan sai ya kawo sai ya ce kama yu jadu kun wajen ya ce kama yu jadu kamar yadda ake samu fi kalami ibn arabi cikin zancen ibn arabi wanda shehu tijjani da su shehu ibrahim shi suke bi kamar yadda ake samu in ji ibn taimiyya cikin zancen irinsu ibn arabi wa ibn saba'in da ibn saba'in wanda duk shehu tijjani da shehu ibrahim da duk waannan sufayin su suke bi wa shazili da kuma imamu shazili shi ma duk yana daga cikin tawagarsu ka duba cikin jawahirul ma'ani ka ga zantukan da yawa Ibn taymiya ce wa ghairihim da wa'insun me suke cewa Ibn taymiya Ibn taymiya ce ya yaquluna suna cewa innal arifa lallai arifi qad yattali'u ala al mahfuz kaji yattali'u yakan iya ya leƙa alal lauhil mahfuz ga lauhil mahfuz yakan iya ya leƙa haka suke cewa arifi yakan leƙa ba leƙawa kaɗai ba wa annahu ya'lamu asma'a muridihi sa'annan shi wannan arifin ya san sunayen muridansa a lauhil mahfuz ya sani min lauhil mahfuz kaga daga lauhul mahfuz ya san sunayen muridansa au annahu ko kuma cewa shi arifin ya alamu kulla waliyin ya san kowane walihi kana ya san kowane walihi shi wannan arifin waya kunu min lauhil mahfuz kuma akwai sunansa shi wannan waliyin a can a lauhin mahfuz shi arifi ya sani saboda ya leƙa din yana leƙawa sai ibnu taymiya yace ونحو هذه الدعاوى da'awa da ire-iren wannan da'awar ta masu cewa suna leƙa lauhul mahfuz ibn taymiya ce allati madumunuha wanda abin da ta kunsa wannan da'awar implication ɗinta annahum cewa su masu leƙawar ya'lamuna ma fil lauhil mahfuzi sun san abin da ke cikin lauhul mahfuz me hukuncin wannan leƙa lawul mahfuz ɗin da suka ce suna yi ibnu taymiya sai ya ce wa haza batilun ya ce wannan bata ne mukhalifun lidinil muslimina kuma wannan ya saba wa addinin musulmai wa gairihim da su min atba'ir rusuli daga mabiya manzanni ga mawkifin ibnu taymiya game da masu leƙa lawul mahfuz gashi wa hadha batilun mukhalifun li dinil muslimina wa ghairihim min atba'ir rusul in ka duba cikin ar-raddu 'ala al-mantiqiyin shafi na 475 Ibn taymiya ke yin wannan maganar kuma ya faɗi a wani zance ake samun irin wannan arifi yana leƙa lauhul ma'fuz su ne irin su ibn arabi da irin su ibn saba'in da irin su ashadili wanda wannan ibn arabi din shehu ibrahim ya yi fasali cikin kashiful ilbasi an faidatul khatimi abul abbasi na ganin allah wanda ya fana'i ya ce ya ga allah shi bai ga komai ba sai allah ya ce baya kamata wanda ba shi da ma'arifa ya yi masa inkari wanda zai fara istishhari da shi shine ibn arabi din wanda ibn taimiyya ke faɗi Ga shi cikin faslun fi annan muridi ga kashiful na an faidatul khatimi abil abbasi Ga shi nan kashiful ilbasi ga shi an faidatul khatimi abil abbasi ku yi haƙuri tsa'in yau baya da shi don a gani kunga ga ga kashiful ilbasi nan an faidatul khatimi abil abbasi to tsaya ka ga wanda ibnu taimiyya ya ce su ne ake samu cikin zancensu suna cewa suna leƙa lauhul mahfuz ka gan shi nan kamar yadda yake cewa kama yujadu kaga kamar yadda ake samu wannan to ibn arabi din nan gashi tsaya ka gan shi a nan matsayinsa a wajen shehu ibrahim cikin wannan littafin kashifil ilbasi an fidatul khatimi abul abbasi kaga in ka duba shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu ya ce faslun fasali fi anna ƙaular muridi alfani fi hali sukurihi wa ghaibati ra'aitullaha yace kuma wa mara ra'aitu illallah, cikin faɗin muridi wanda ya yi fana'i ya ƙare cikin zatin Allah a halin mayansa da ɓuyansa ya ce ra'aitullah na faga Allah fa wa ma ra'aitu illallah ni ba komai na gani sai Allah ni ba abin da na gani sai Allah to wannan Ibin arabi ɗin da ibn taymiya ce ana samu cikin zantansu suna cewa arifi ya kalle kalawul mafuz ya san sunayen muridansa a can ya san sunan duk wani walihi daga can lauhul mafuz din to da ya zo tsaya ka je ce ƙala shekul akbar wal kibritul ahmar muhiddin bin arabi kaga alhatimi fil futuhatil makkiya to wannan ibin arabi din kenan amma ka ji irin kiranin da shehu ibrahim ya masa ya ce a shekul akbar shehu mafi girma ya fi kowane shehu wal kibritul ahmar ba mai wa'ala samu mai tsada gashi muhiddin ibn arabi kan ka ganshi ibn arabi din to ga inda ibn taymiya yake cewa a cikin su ake samu suna cewa arifi ya kalle kalauhul mahfuz gashi ya ƙuluna suna cewa inji ibn taymiya annal arifa cewa arifi qad yattali'u yakan iya ma ya leƙa alal lauhil mahfuz ga lauhil mahfuz yakan iya ya leƙa shi arifi wa annahu ya'lamu asma'a muridihi ya san sunayen muridansa a lauhil mahfuz min lauhil mahfuz a can au annahu ya'lamu kulla waliyin kana ya san duk wani waliyi wa yakunu min lauhil mahfuz walin yana kasancewa an gane waliyin yana kasancewa a lawul mahfuz sunansa yana nan ibn taymiya yake cewa wa nawi hadhihi da'awa da ire-iren wannan da'awar allati madmunuha wanda abin da ta kunsa shine annahum cewa su arifai ya'lamuna ma fil lawhil mahfuzi sun san abin da ke cikin lahul mafus za mu nuna muku shehu tijjani hatta iliman da yake cikin lahul mafus sai da ya lissafa su wallahi sai da ya lissafa su ya yi plus ɗinsu ya kuma faɗi adadinsu za mu nuna muku wajen iliman da suke da Allah ya ce wa kulla shay'in din nan a hasainahu fi imamin mubin to shehu tijjani ya sani kuma zai faɗi ibn taymiya ya ce madmun na wannan magana shine annahum ya'lamuna ma fil lawhil mahfuz cewa su din fa'arfai sun san abin da ke cikin lahul mahfuz ibnu taymiya yace wa haza wannan su ce sun san abin da ke cikin lauhin mahfuz suna leƙawa batilun yace bata ɓatane. bata ne mukhalifun lidinin musulmina ya saba wa addinin musulmai kaga kenan addinin kafurai ne addinin kafirai ne ba na musulmi ba wannan cewa ana leka lauhul mafuz an san abin da ke ciki ya saba wa addinin musulmai kenan da addinin kafirai ya dace ya ce wa ghairihim min atba'i rusul kai suna sarama da yahudu ba sa cewa haka to yanzu ni tsaya in nuna muku inda shehu tijjani ya ce habban kaɗe ban kaɗe suke wa Allah a lauhul mafus kaga ibn taimiyya ya faɗi hukuncin waɗanda suke cewa suna leƙa lauhul mahfuz kun ji ayu ko to tsaya ku ji in nuna muku inda shehu tijjani ya ce su habban kaɗe ban kaɗe suke wa Allah ba leƙawan ba sai sun ban kaɗe can sun ban kaɗe nan eh sai sun bankaɗa nan sun bankaɗa can har bankaɗa bankaɗa suke wa Allah gashi zan nuna wajen kuma ba zagin kowa amma dole in nuna wallahi aka suka ce bankaɗe bankaɗe suke wa Allah sukan bankaɗa can su bankaɗe nan su bankaɗe nan duk alawul mahfuz din gashi ga jawahirul ma'ani kundinku kenan ga jawahirul ma'ani ga jawahirul ma'ani tartar kana kana gani da Allah tartar ga jawahirul ma'ani gashi nan kun ga jawahirul ma'ani to tsaya ku ga inda Shehu Tijjani ya faɗi yace suna leƙa lahul mahfuz wa Allah ban kada ban kade su ban kada can su ban kada can gashi su ban kada nan su ban kada nan ga jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe yawwa an samu matsalar network ne amma ya dawo ga jawahirin ma'ani kun gan shi ko eh kun shi ko to zan nuna muku wanda suka ce suna bankaɗa lauhul mahfuz Yadda dai ibnu taymiya ya faɗi yace irin su ibnu arabi ne suke faɗi ko da irin su ibnu saba'in da irin su ashadili to zan nuna muku da kuma irin su shehu tijjani suna leƙa lauhul mafusu ne wa Allah bankaɗe bankaɗe ibn taimiyya ya ce wa aza batilun wannan ɓata ne ƙarya kuke kuma mukhalifun lidinil musulmina ya saba wa addinin musulmai in ji ibn taimiyya kai ba addinin musulunci ba ma wa ghairihim ya saba wa addinin nasara da yahudu min atba'ir rusul ya saba wa addinin su kace kana leƙa lauhul mahfuz ka san abin da ke ciki shehu tijjani har adadin iliman da ke cikin lauhul mahfuz sai da ya lissafa wa Allah gashi cikin juzi'i na biyu wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe jawahirul ma'ani juzi'i na biyu cikin shafi na 127 gashi tsaya ka ji abin da shehu tijjani yake cewa ga shi ga wajen mu biya ma karatu mu nuna ma wajen ya ce fa inna fi haƙiƙati kulle arifin al'ihatata bi jami'il mala'ikati wa bi jami'il maujudati min al'arshi ilal farshi yaraha fi zatihi ha fardan fardan hatta annahu idza arada nan an yutali a ghaiban ne fil lawhi yanzuru ilaihi fi zatihi wa yufattishu fihi wa'ansu ba sa ji tsaya ku ji abin muka karanta wayansu ba sa ji don ku ji da kyau yake cewa na faɗi waje gashi zan ƙara nunawa saboda wani bai gani ba kaga jawahirul ma'ani ne ka gan shi anan jawahirul ma'ani ka gan shi ka gan shi jawahirul ma'ani ne ko ka gan shi to mu koma wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe kaga shafi shafi na 127 juz'i na biyu juz'i na biyu to tsaya ka ji abin da shehu tijjani ke cewa gashi daga nan ya ce fa'inna fi haƙiƙati kulle arifin ya ce lallai yana cikin haƙiƙanin kowane arifi al'ihatata bi jami'il mala'ikati ya kewaye dukkanin mala'iku ya san su arifi ya san duk mala'ikun Allah Allah yana wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san adadin rundunonin ubangiji sai shi amma arifi ya kewaye bi jami'il mala'ikati da dukkanin mala'ikun Allah ba nan ya tsaya ba wa bi jami'il maujudati ya san dukkanin halittu kakab duk wani abu da Allah ya samai ya sani kai min al'arshi tun daga saman al'arshi fa tun daga al'arshin Allah ilal farshi zuwa ƙasa duk ya sani ya raha yana ganin halittun nan fi zatihi cikin zatinsa kullaha nan zai zama kullaha yaraha kullaha fi zatihi kenan yaraha yana ganin wannan halittun fi zatihi cikin zatinsa kullaha dukkanin halittun fardan fardan ɗaya bayan ɗaya dukkan halittun nan yana ganin su ba nan ya tsaya ba hatta annahu kai har cewa ma shi arifin fa inji shehu tijani idza arada in yaso an yutali'a ne nan an gane an yi tsali a gaiban fillauhi in ya so ya leƙa wani gaibu cikin lauhul mahfuz ya so ya leƙa wani gaibu cikin lauhul mahfuz zuru ilaihi zai yi duba zuwa wannan gaibin fi zatihi cikin zatinsa wa yufattishu fihi kai yayi bankada bankada ma a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yufattishu fihi a taftish shine bincike bankaɗe bankaɗe ka kaɗa can ka kaɗa nan to aka yake wa Allah cikin lawul mafus gashi ya san adadin mala'iku ya san adadin halittu yana kallon su sala ɗaya bayan ɗaya har yakan iya ya leka lawul mafuz ya leko gaibu ya duba ciki ya yi bankaɗe bankaɗe ciki to kaga waɗanda suke bankaɗo lauhul mahfuz ka gani cikin jawahirul ma'ani su ne suke leƙawa su ne suke leƙa lauhul mahfuz gashi cikin jawahirul ma'ani su ne suke leƙa lauhul mahfuz sun san adadin mala'iku da adadin halittu suna ganin kowace halitta ɗaya bayan ɗaya suna kallo ka kai ga malam faisal can daga can america malam faisal suna hango ka Eh, sa'arufai suna hango ka kai ma eh, ɗaya bayan ɗaya suke dubawa suke wa kowa kallon ƙwaƙwaf kuma shekul islam ibn taimiyya ya yi bayani ya ce ga irin zancen waɗanda ake samu sune ne irin su ibn arabi da ibn saba'in su suke cewa arifi kaga hatta kalmar hatta kalmar arifin fako da ibn taimiyya ya yi amfani da ita a nan ita ce dai shehu tijjani ya amfani da ita fa inna fi haqiqati kulli arifin ɗin kaga su kuma ya kuluna suna cewa annal arifa qad yattali'u ala al-lawhil mahfuz arifi yakan iya ya ka lawhul mahfuz wa annahu ya'lamu asma'a muridihi min al-lawhil ya san sunayen muridan nasa ma a lawhul mahfuz to wannan ya san sunayen muridan nasa a lauhul mafuz in ka duba cikin littafin aljami'u tsaya ka ga inda suka yi bayani in muridi ya zo kafin ka karɓe shi sai ka duba sunansa a lauhul mafuz gashi nan a cikin littafin aljami'u juzi'i na biyu shafi na 772 zuwa 773 tsaya ku ji abin da suka ce shehu tijjani ya ce wa min samma ta'arifu a akabiru talamiza shehu tijjani ya ce wa min samma ai ta nan ne shiyuhu al'akabiru manya-manyan shehune suke sanin a talamiza ɗalibansu suke sanin ɗalibai fa'iza ja a tilmizu idan ɗalibi ya zo ni shehi gurin shehu huna ka sai shi wancan shehun sai ya duba can lauhul ma'afuzi sai ya duba ya leƙa fa'iza kana muridahu ƙabilahu huhuna. idan shi wannan muridin da ya zo gurin shewun in ya kasance muridin shewun ne a can alahul ma'afuz ƙabilahu sai ya karɓe shi wuna a nan tunda da ya leƙa can wa in kana hunaka laysa maktuban inda allahi min ashabihi ya yaqbalhu huna wa in kana hunaka in kuma ya kasance a can lahul mafuz ɗin da ya leƙa laisa maktuban inda Allah ba a rubuta ba a can a wajen Allah min ashabi cewa yana daga cikin ɗalibansa ya ƙabal huna ba zai karɓe shi a nan ba haka suka ce to haka daman ibnu taymiya ce haka suke faɗi haka suke faɗi gashi cewa annal arifa qad yattali'u ala al mahafuzi. wa annahu ya'lamu asma'a muridihi ya san sunayen muridansa a can gashi nan shehu Tijjani ya faɗi shi sa in ya duba can ya gabe wannan ba sai ce to a'a sai ce ba za a karɓe shi ba in kuma ya duba in ya ga sunansa a can lawul mahfuz sai ya karɓe shi a nan a duniya gashi nan fa ciki dalla dalla shi yasa ai ce to daga yau babu wanda za zaka ga yazo ya ce wai ai ana leƙa lauhul mahfuz a ana leƙa lauhul mahfuz ga masu leƙa wannan habban kaɗe ban kaɗe suke wa Allah su ban kaɗa can su ban kaɗa nan sun san sunayen muridansu kakaf a can a lauhul mahfuz ɗin kuma mun nuna wajen sai dai da Allah in muka buɗe layi in kana da ja da Allah sai ka zo ka ce a'a alkanawi ƙarya kake ba a ce ba to nan ne kuma sai mu fara daga da kai e to tsaya ma ku ji shehu tijjani hatta adadin iliman da suke cikin lauhul mahfuz wallahi sai da ya faɗi gashi kuma zan nuna muku sai da ya faɗi adadin iliman da suke cikin lauhul mahfuz ya yi plus ɗinsu ya yi times ɗinsu sannan ya faɗe su ya yi equal gashi gashi cikin jawahirul ma'ani wala hatta adad ilmai nawa ne cikin lawul mahfuz sai da shehu tijani ya faɗi kaga can ya ce arifi yana leƙa ko yana babban kaɗawa ko to kuma tsaya ka ji bayan ya babban kaɗa ɗin tsaya ka ji sakamakon lissafi yanda ya fito da su bayan ya yi binciken a ciki gashi cikin dai jawahirul ma'anin nan da na ɗaga wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe ba a hamish yake ba a can a ƙarshe juzi'i na biyu in ka duba cikin shafi na 228 shafi na 228 tsa'in nuna muku gurin da shehu tijjani yake faɗin adadin ilman da suke cikin lauhul mahfuz ya yi bankaɗe-bankaɗe ya gani gashi kun ga ko to ga shi kuma zan nuno wajen gashi eh, an samu matsalar network ku yi haƙuri za in ƙara nuna bangon littafin gashi kaga jawahirul ma'ani ko ka gan shi ko to in ka duba cikin juzi'i na biyu shafi na 228 shi za mu buɗe yanzu gashi shi za mu buɗe kaga kaga shafi na ɗari biyu ko da ashirin da takwas to tsaya ka ji bayan shehu tijjani ya ce su a rufai sukan yi bankaɗe bankaɗe cikin lauhul mafu sukan to tsaya ka ji adadin ilimin da suke ciki gashi nan ce, wa jumlatu ma fil lauhil mahfuzi min al ulumi thalasu mi'ati ilmin wa sittuna ilman kaji shehu tijjani ya faɗi ko yayi bankaɗe bankaɗe ya bankaɗo ya ce wa jumlatu ma fil lauhil mahafuzi min al'ulumi ya ce kakaf abin da ke cikin lauhul mahafuzu na ilimai salasu mi'ati ilmin wasu tuna ilman ilimi 360 ne a cikin lauhul mahafuzi. in shehu tijjani ya ce kullu ilmin fihi salasu mi'atin wasittuna ilman ya ce kowane ilimi da ka gan shi guda ɗaya cikin 360 ɗin nan yana da ilimi 360 cikinsa ya ce wa jumlatu zalika in ka tattara hakan gaba ɗaya ya ce mi'atu alfi ilmin wa salasuna alfa ilmin ya ce tan kusu arba'u mi'ati ilmin فهذه علوم ulumul akwani bayan ya tattara ya yi ikul ya yi wannan ya ce to wannan shine ilman halittu duka amma dai ya faɗi adadin ilman da suke cikin lauhul mahfuz kunga wa jumlatu ma fil lauhil mahfuz min al ulumi 300 ilmin wasu 60 ilman ya faɗi daman ya ce arifi yana leƙa ya bankaɗe bankaɗe gurin bankaɗowar ya san adadin Allah yana wa kulle shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kowane abu Allah ya ce mun kiyaye shi cikin lahul mahfuz to shehu tijani ma ya kiyaye gashi har adadin ilimin lahul mahfuz yake faɗi cikin jawahirul ma'ani to ba anan abin zai baka mamaki ba shehu tijjani fa ba abin da bai sani ba shehu tijjani fa abin da bai sani ba ba abin da bai sani ba shehu tijjani haka suka ce ba abin da bai sani ba eh, kun ga dai masu leƙa lauhul mahfuz ko 'yan ɗariƙa kuna kwamen kuna zagi ku gama zagi a buɗe waya ku gama zagi a buɗe waya Eh, a nan ne na san kuma za ku gudu ku gama zagi a buɗe waya tsa'in nuna muku shehu tijjani ba abin da bai sani ba ka dai cikin jawahirul ma'ani ne gashi gashi jawahirul ma'ani ka gan shi dai ko to tsaya ka gana buɗu kaga in ka duba cikin shafi kaga na 158 to tsaya ka gani shehu tijjani ba abin da bai sani ba kaga ba abin da bai sani ba kaga wai wamin ma akramallahu bihi qutubal aqtabi wai yana daga cikin abin da Allah ya girmama a aqtabi da shi shine shehu tijjani an yu'allimahu ilma ma qabla wujudil kauni shine Allah ya sanar da shi duk abin da ya faru kafin samuwar halitta Allah ya sanar da shehu tijjani wa ma wara'ahu da kuma abin da ya faru bayan an samar da halitta duk Allah ya sanar da shehu tijjani wa ma la hayata lahu kaji da abin da ba shi da iyaka duk shehu tijjani ya sani gashi Allah ya wai daga cikin abin da Allah ya karrama shi wato wannan daga ciki kenan ma eh daga cika in ka suna cewa manzo Allah ya san gai wala ƙarya suke ba target ɗinsu manzon Allah ba shehu ne target ɗin gashi shehu ne target din gashi shehu ne target din wa mimma akrama Allah bihi qutub al-aqtab an yu'allimahu ilma ma qabala wujudil kauni wa ma wara'ahu wa ma la nihayata lahu shehu tijjani duk abin da ya faru kafin a halicci halitta ya sani bayan an halicci halitta duk abin da zai faru ya sani kai wa ma la nihayata lahu abin ma da ba shi da iyaka duk ya sani yana daga abin da Allah ya karrama shi da shi to da Allah me marabarsa da Allah ku yi mana bayani kaga ko daga nan muka tashi ko daga nan muka tashi ya isa wallahi mun soke haƙƙi mun nuna muku masu bankaɗo lauhul mafus ko daga nan amma mu ba ku alakuru shekul islam ibn taimiyya gaskiya ne ya rantse sai an yi nasara gaskiya ne to mu koma cikin majmu'ul fatawa mu ji me yasa yayi wannan rantsuwa shi da kansa zai muku bayani da kansa zai muku bayani kaga ba mu za mu yi muku ba ballantana ku ce mun rage a'a da kansa ibnu taymiya din zai muku bayani me yasa yayi wannan rantsuwan nan me yasa ya rantsi da kansa zai muku bayani gashi cikin majmu'ul fatawa mu je cikin majmu'ul fatawa cikin majmu'ul fatawa juz'i mujalladi na 27 shafi na 510 muje cikin mujalladi na 27 shafi na 510 muje 510 muje da kansa zai yi bayani menene ya sa ya yi wannan rantsuwar shi zai yi bayani da kansa ba mu ba tare shi zami ba shi da kansa zai muku bayani bayan ibn taimiyya ya gama kawo magana dangane da alkawarin da allah ya yi na tsare sham da kuma hadisai da ya kawo ya ce manzan allah ya faɗi mala'iku na allah sun shimfiɗa fuka-fukansu a sham da irin hadisai da ya kawo a can a baya wanda manzan Allah yake faɗi idan an zo yaƙi alaikum bisham alaikum bisham hadisai birjik da ya kawo dai muhalli shadi shi zai yi bayanin abin da ya dogara da shi gurin wannan rantsuwar sai ya ce wa qad zahara misdaqu hadhihi an-nusus an-nabawiyyati ala akmalil wujuhi fi jihadina lit-tatari wa azharallahu lil muslimina sidiƙa ma wa'adnahum bihi wa barakata ma amarnahum bihi wa kana zalika fathan aziman mara ma ra'al muslimuna mislahu منذ خرجت مملكة التتار التي أذلت أهل الإسلام مكوما مجي دقنان غاشي ابن تيمية يتي وقد زهر misdaqu hadhihin nususin nabawiyyati ce gaskiyar wa'annan nasoshin na annabta ya bayyana gaskiyar wa'annan nasoshin na annabta ya bayyana in ji Ibn ibnu ya ce ala akmalil hujuhi a bisa mafi cikar fuskokai fi jihadina littatari cikin jihadinmu da muka yi wa tar ya ce wa azharallahu lil muslimina Allah ya kuma bayyana wa musulmi matsalan network aka samu da haka sai mun koma baya gashi nan kamar yadda kuka gani cikin majmu'ul fatawa ne na shekul islam ibn taimiyya cikin mujalladi na 27 shafi na 510 bayan ya kawo alkawarin da Allah ya yi a harshen annabi Muhammad sallama na in za a yi yaƙi kaza kaza wata tawaga a sham haka dai da kuma yadda manzon Allah ya ba da shawara ko umarni ga musulmai in yaƙi ya taso su lazimci sham mala'iku ya gama kawo wa'annan hadisan wanda da su ne ya dogara gurin rantsuwan nan da ya ta rantsu tsewa, aka ce kul insha Allah ya ce insha Allah ta haƙiƙan la alikan.' to ga nassoshin da ya dogara da su zai yi bayani da kansa ya ce wa qad zahara misdaqu hadhihi an-nusus an-nabawiyyati yace gaskiyar wa'annan nasoshi na annabta sun bayyana ala akmalil wujuhi a bisa mafi cikar kaifi fi na littatari cikin jihadinmu da muka yi wa tatar wa azharallahu lil na Allah kuma ya bayyana wa musulmi sidqa ma wa'adnahum bihi gaskiyar abin da muka yi musu alkawarinsa na nasara kenan wa barakata ma amarnahum bihi da albarkar abin da muka yi musu umarni da shi Allah ya bayyana wa musulmai Ya ce wa kana zalika fathan aziman hakan ya zamanto buɗi babba Ya ce mara al na mislahu ce musulmai basu ga irin irin wannan buɗin ba na wannan yakin tatar din yace zu kharajat mamlakatu tatari tun daga lokacin da masarauta ta tatar ta bayyana Allah ce a zallat ahalar islami waɗanda suka kaskantar da ma'abota musulunci ibn taimiyya ya ce shi ne na annabi muhammadu ya dogara gare su ya rantse ga su kuma ya kawo su a baya ga su ya kawo su a baya manzan allah yana cewa mala'iku sun shimfiɗa fuka a sham shi yasa ya yace askarawa da suke misira da yace su zo su haɗe a cikin sham ya kuma hana waɗanda suke sham kar su fita wato kamar wannan inda a ce kuna da hankali da tunani da fahimtar karatu wannan karama ce ma ta ibnu taimiyya wannan ɗaukaka ne wa ibnu taimiyya wannan ƙarfin imani ne na ibnu taimiyya ta hanyar gasgata manzan Allah da ya yi manzan Allah ya faɗi ya rantse sai an yi nasara wato kamar ya rantse ne dogaransa da yaƙini da gaskiyar manzan Allah saboda khabaru sadiqi la yatakhallaf labarin mai gaskiya baya sabawa sai dai kai imanin ya saba amma manzan Allah shine as-sadiqu al-masduq kuma ibnu taymiya ya kawo hadisan da ya dogara da su Ya ce kuma gaskiyar hadisan sun bayyana cikin jihadin da suka yi wa tatar Allah ya bayyana wa musulmi gaskiyar abin da muka yi musu alkawari shi ne ya musu alkawarin nasara da albarkar abin da muka yi musu umarni da shi ya ce hakan ya kasance buɗi babba Ya yace ma ra'al na mislahu منذ mamlakatu مملكة lati a أذلت ahalar islami ya yi bayanin da kansa na cewa an rubuta a lauhul mafuz na rantsuwar da ya yi ya ce sai an yi nasara ya ce ga abin da ya dogara da shi shi ne gaskiyar hadisan manzan Allah wallahi wannan ma kamar wani abin yabo ne wannan ya nuna ƙarfin imanin Ibn taimiyya kenan in manzan Allah ya faɗi baya shakku amma saboda jahilai ne ko kuka ce ya ce ya leƙa lauhul mafus to mun gaya muku hukuncin wanda yake leƙa lauhul mafus kuma mun nuna muku waɗanda suke leƙa lauhul mafus ibnu taimiyya bari'un minhu ƙarya kuce ku ne su shehu tijjani ne har adadin iliman da suke cikin lauhul mafus shehu tijjani ya faɗi kuma yace suna babban kaɗawa Allah mun nuna wajen abin da ya rage mu sa muku lamba ku hauru tsaya in sa namba shine abin da ya rage in sa muku lamba ku hauru Allah ya sa mu dace gashi nan zan sa ba eh. su shehu tijjani masu kaɗo lauhul mafuz masu yi wa Allah kaɗe. ta whatsapp ake kira eh, da kansu suka ce allah suke wa bankaɗe bankaɗe wato abin da kuke yi ne wato mutum ne ya laifi sai yake jifan wani da wannan laifin eh allah ya shirye ku gashi nan na gama na sa numba gashi nan na gama na sa nan ba zan ga wanda zai kira ta whatsapp ake kira kawai ta whatsapp kawai ake kira kuma na nuna muku har yanzu ban ga wanda ya kira ba ni na gama